عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يومنا رانا لسنين إشرين دزيو قوتن صفر ألف أريه إلى أربعين ده إهجرية كما يوم شاترة قوتن ترى دوزيو دا إشرين دزيو ميلادية أنا مثلا سينا مزاب مكي قدمت كراتمنا للتافن صحيح البخاري da muke kitabul ihtisami bil kitabi was sunna babu al-iqtida'u bi sunani rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam muna hadisi na 1281 hadisin Jabir an Abdullah Allah ya kare da a gare shi wanda mala'iku suka zo wa manzo Allah a cikin mafarki take buga masa misali mallan shahid a cikin wannan babun shine inda suke cewa misalin kamar misalin mutum ne da ya gina gida sai ya kirawo ba ya kirawo mutane su zo su ci abinci wanda ya amsa kiran zai ci abincin wanda kuma bai amsa ba to ba zai ci wannan abincin ba to haka zalika manzala sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah ya aiko shi kuma dama Allah ya tanada gidan aljanna kamar yadda wannan ita ce aqidar ahlus sunnati wal jama'a to ya zo da saƙon da idan aka bi shi za a shiga aljanna kuma bin saƙon kowa zai iya ba wanda ba zai iya bin saƙon manzo Allah ba sai wanda baya so ya bi amma Allah bai aiko sautin ne ko akwai wata matsala ne eh ba a ji saboda haka ah, wato manzala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da saƙon da kowa zai iya bi ta fuskar aƙida wanda duk kaga bai bubba ba wai kasa bi yayi ba ta fuskar ibada ba wani wanda zai kasa bi kowa zai iya bi ta fuskar mu'amala duk saƙon da annabi sallallahu alaihi ya zo da shi irin abin da ɗabi'ar ɗan adam za ta iya ne ƙarfinsa zai iya ne mazala su suna bai zo da hawa dutse sama balle a cikin mai ƙarfi ba zai iya hawa ba bai zo da shiga cikin ruwa da ce wanda bai iya ruwa ba zai iya duk abin da manzo Allah ya zo da shi kawai jira kake a koya maka in ka ga dama ka ce ba za ka bu ba in ka ce ba za ka bu kuma to kai ka hana kanka shiga aljanna to wannan hadisin munasabarsa da babin shine babin dama na koyi da sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam ne wanda kuma koyi da suna annabi sallama sanadi ne na shiga aljanna isnadin hadisin qala haddathana muhammad ibn ubada muhammad ibn ubada al-bakhtari al-asadi abu abdullah al-bahili al-wasiti saduqun ma'abocin malami ne na nahau kuma da hadisi bal ma amma ibn hibban ya ambace shi a cikin asikat mun dan yi bayani akan me ita ake samun saduq a cikin sahih al-bukhari an yazid shi ne ibn harun abu khalid as-sulami maulahum thiqa ne wa wasaqahu yahya ibn ma'in wa kadhalika haka al-imam al-hafiz az-zahabi annahu ahad al-a'lam ibn hajar yace thiqa ne mutqin 'abid an salim ibn hayyan salim ibn hayyan ibn ibn bisam al-huzali al-basri al-muqri dai daga cikin manyan manyan malamai sika ne sikatun sika sai kuma sa'ad ibn mina al-makki abul al-hijazi ثقة نشيمة عن جابر وهو جابر ابن عبد الله بن عمرو بن حرام ابن ثعلبة أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم yana cikin sahabban da suka fi kowa rawaito hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر jabir yana ɗaya daga cikin wanda suka rawaito hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekara ta 68 an ce kuma ta biyu an ce ta bakwai an ce ta takwas balma an ce ta tara. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى تابعه قتيبة عن ليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan hadisin da imamul bukhari ya rawaito daga wajen malaminsa to ya samu mutaba'a ma'ana in kuka lura za ku ga ai asali ya rawaito shi ne daga muhammad ibn ubada to an yazid an salim to akwai malamin ka qutaybatu ibn sa'id ibn jamil ibn qarib abu raja al to shi yi wa salim mutaba'a da yace taba'ahu qutayba afwan eh, eh, ba ya yayi wa malamin nasa mutaba'a an allai shine lais ibn sa'ad an khalid ibn yazid abu uh, abdurrahim al-misri ɗaya daga cikin malamai siqat an sa'id ibn abi hilal an jabir qala kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to uh, wannan kenan ko da ke akwai yar magana a akan bambancin lafazi tsakanin wannan ruwaya da wacce ruwayar amma ba mahallin karatun namu ne koshi da matsaloli na matsalawar hadith ba ko kuma ce na ilmin rijal ba abinda muka fi damuwa da shi fito da fawaid din قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا a zahir wannan hadisan duk mun yi su a baya gaskiya mun dan samu kuskure ne na dawowa baya wani hadisi shi da hadisi na takwas a babu imam al-bukhari ya kawo shi Allah ya kansa da rahama eh, ta hanyar huzaifa ibn yaman babansa yaman shine husayn ibn jabir ibn usayd wanda aka fi sani da al-yaman baban nasa da shi da baban nasa kowanne sahabi ne ɗaya daga cikin sabon mazala salama abu abdullah wajen ƙalo abu sarihata al-abasi al-kufi al-yamani rahimahullahu ta'ala ya rasu shekara ta 36 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda manzo Allah salama yake yin sirri da shi ya gaya masa sunayen munafukai da bai gaya wa kowa ba don haka ana cikin su sahibu sirri rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to huzaifa yake cewa ya ma'ashar al-qurra ya ma'ashar al-qurra ya ku malamai al-qurra jam'u qari amma abinda isa a da duk makaranta malamai ne to yanzu ne aka zo aka wayi gari cewa an raba tsakanin karatu da malinta amma da duk wanda ka gan shi ya iya ƙur'ani da za ka ga ya san abin da ƙur'anin ya ƙunsa na hukunce-hukunce karatu kuma ya san abin da ayoyin suka ƙunsa na ma'ana haka abu abdurrahman yake cewa waɗanda suke koya mana alƙur'ani abin nan wanda muka koyi alkur'ani a wajensu sun gaya mana cewa idan suka tashi ɗaukar karatun alkur'ani ba sa kamar usman bin affan da wane da wane da ba sa tsallake aya ɗaya sai sun koyi duk abin da yake cikinta na hukunce-hukunce don haka sai zanto a lokaci ɗaya suna koyon ilimin da kuma aiki da ilimin to ana cewa alƙurra amma ana nufin malamai ya ma'ashar alƙurra ya ku malamai istaqimu ku tsaya akan tafarki na istiqama abinda ake nufi da tafarki na istiqama shine in kun fara addini kakku dena kuma addinin daidai irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar yin addini da san rai ba istiqama bane zabar wani bangare na addini a cika a yi daidai a kuma kyala wasu bangarorin shi ma ba istiqama bane istiqama shine a aqida ya zama kana kwaɗayin dacewa da annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga ka har zuwa komawarsa ga Allah a ibada da mu'amala ma haka istaqimu ay usluku al istiqama mun dan yi dogon bayani da muka zo sharhin wannan hadisi akan me ake nufi da istiqama fa in istaqamtum in har kuka a wata ruwaya ta bukari haka zalika abu nu'aym a cikin mustakhraj shi ma ya fitar faqad sudiqtum ko kuma da sabaqtum a ruwayar kamar da ibn tin ya yi dabtinta amma an rawaito faqad sadiqtum wanda ibn hajar Allah ya kansa da rahama ya fi fifita sabaqtum din faqad sabaqtum sabaqan ba'ida haƙiƙa fa kun yi nisa nisa mai yawa ko kuma faqad sadiqtum sabaqan ba'ida haƙiƙa an muku nisa ƙwarai da gaske sai don to faƙar sababtum idan kun yi ruku da tafarkin magabata haƙiƙa kun rigayi dukkan wani mutum zuwa alheri ga alheri can to in kuka yi istiƙama aifa in istaƙamtum in Allah ya taimake ku kuka dace da istiƙama to fa in an tashi lissafin mutane ku a nesa kuke da kowa faqad sabaqtum sabqan ba'ida idan kuma aka dauki ruwayar dhamma faqad subiqtum to istaqimu ku tsaya akan tafarkin magabata su magabatan nan fa sun yi muku nisa sosai bin su kawai ya kamata ku ce zaka yi abin da ya saba musu wakilal ma'nayayn sahi. sai dai ibn hajar ya rinjayar da ma'anar farko faƙad sabaqtum sabaqan ba'ida in akhastum yaminin wa shimalan amma idan kuka saba musu kuka yi dama kuka yi hagu shi ta farkin Allah tsotsar yake amin ke ba maganan ka yi dama ka yi hagu ka sauka anan, ka dawo nan idan kuka yi haka to haƙiƙa faƙar dalaltum kun ɓata dalalan ba'ida bata wanda yake mai nisa ga biran shirya to shi huzaifa ya faɗi wannan maganar mawqufan alaihi amma ya kwaso ta ne daga faɗin Allah subhanahu wata'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili wanda ubangiji subhanahu wata'ala yace ah, wannan tafarki na ne wanda yake miƙaƙe ɗoɗar shi za ku bi kakku bi ragowar tafarken da suke dama da hawan tunda mazala sama ya zana musu layi dogo a damansa da hagunsa sai zana wasu layi layika sai nuna wannan shi ne layin ubangiji miƙaƙe raguwa kuma su ne layi layikan da idan kuka bi layin tafarkin ubangiji to ne kaɗai za ku tsira mahallin shahid a wannan hadisi ne istiqimu istiƙama kuma shine riko da alkitabu wa sunna a aƙida a ayyuka a maganganu a mu'amala karka zama ahlus sunna a masallaci kawai in ka je kasuwa kuma ba ma ɗan bid'a a yadda ka san arne ma wani arnan ma sai ya ka karka zama ahlus sunna a kasuwa ka zama mutum mai mutunci da kirki a kasuwa amma in ka zo sallah kuma ba za ka irin ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kar ka zama ahlus sunna a masallaci da kasuwa amma in ka shiga gidanka kaman fir'auna ma illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rashad iyakacin ra'ayinka shine ra'ayi ya zama wajibi ka yi ƙoƙari ka samu istiƙama a ko'ina ya zama ka zama ahalin sunna kuma in za ka yi ka don Allah al'imam kudayl ibn iyad ya ce alamar istikama shine ya zanto ba ruwanka da wane ya yabe ni ko ya kushe ni idan tawa inda kalmatu zam. abinda kake ji an an yabe ka shi kake ji an kushe ka kawai kai Allah ka nufa kuma ka san dan Allah kake yin da abinda kake bi kuma adamu ru'yatil amali fil a'mal kada ka dinga ganin wai dan kana bauta Allah kaman mai kai ka kowa wani kokari kake yi ka manta da wannan ka ɗauka cewa kullum kokari kake yi ka cimma gatin da aka ce ka cimma kar kana tafa kana jinjina wa kanka na ƙarshe kuma ya zanto duk abin da za ka yi don Allah kake yi shi kaɗai wannan su ne alamomin istiƙama kamar da ku zai ya faɗa Allah ya tsansa da rahama isnadin hadisin Bukhari ya ce haddasana قال حدثنا أبو نعيم شين الفضل ابن دكين الفضل ابن دكين سنن سكينا شي دكين إن لقب كاكن سني لقب من بابا سني عمرو بن حماد ابن زهير ابن درهم القرشي أبو نعيم الملائي الكوفي التيمي مولاهم al'ahawal haka yana da hararagarki ya rasu shekara ta 129 ko da 30 a garin kufa an haife shi shekara ta 218 ya riski manya-manyan malamai irin su a manya-manya afuwan an haife shi ya rasu shekara ta 218 na kuskure an haife shekara ta 130 ko ta 29 ya rikici manya-manyan malamai irin su al'imam abu hanifa ya yi zamani da su imamu shafi'i malamin su imamu ahmad ne da su imamu ya haibunu kafir sannan kuma malamin su bukari abu nu'aim alfadul bin dukai masanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne kuma mahaddacinsu ne wata rana al'imam ahmad ibn hanbal da ahmad ibn mansur al-muradi da kuma ya haibun ma'in sun je wajen abdurrazzak ibn hammam a san'ani البصري ثم الصنعاني عبد الرزاق ابن همام الصنعاني عفوا sun je sun ɗauko karatu a wajensa suna dawowa sai suka ce shi ya haya bin ma'in sai ce ya kamata mu biya ta wajen abu nu'ain in jarraba shi in gani wai shi har yanzu haddan nan ta sami kamar dutse tana nan sai ahmad ya ce mutumin nan fa ba fashe da matsala haddasa tana nan ina gaba sai ka jarraba shi wuce sai na jarraba shi to ba yadda iya saboda ya haya gaba yake da Ahmad shi kenan suka tafi suka yi sallama da shi yaji an ce almajirai ne suka zo ya shirya ya fito a irin fitowar da yake ta ba da hadisi sai zauna akan dakali dama haka suke su zauna akan dukkan dakali kenan ya harɗe ya sa ahmad a damansa ya haya a hagunsa shi kuma ahmad bin mansur almuradi dama ya taho ne musu hidima ya rike musu jaka kuma shi ma almajirin su sai shi kuma aka zaunar da shi a to kafin nan shi ya haya bin ma'in ya ɗauko littafi ya rubuta hadisai guda talatin na abu nu'aim to amma tsakankanin hadisai goma sai ya buɗa sai ya saka hadisin da ba na ba na ba ne bane sai ya ƙara hadisai uku to dama ka zo zai zo ya karanta wa abu nu'aym ne shi kuma abu nu'aym yana sauraro sai a tambaye shi duka ka shaida hadisan in yace eh ya shaida su kaga a ciki akwai wanda ba hadisansa ba in yace ya shaida haddasu to an gane cewa ashe baya iya tantance abin da yake nasa ne da wanda ba nasa daga nan kaga sai a samu hujjar da za a soke shi aka je aka fara karanto hadisai yana cewa yana ta gida kai yana ta gida kai ana zuwa kan hadisin da ba nasa bane ana karanto sai ce cira wannan ba nawa bane aka ci gaba aka ci gaba ya zaci kuskure ne an taho ana zuwa tsakiya sai aka sake faɗa wani sai gaban sai faɗi ya ce cira wannan ba nawa bane aka ci gaba aka ci gaba aka ci gaba ana zuwa kan na ƙarshen da aka samai kawai sai fuskarsa ta canja idan sai cicciku yanayin sai canja ya ce cira wannan ba nawa ba ne aka gama hadisan gaba ɗaya ce waɗannan rabuwan na can sai ya gane ce kai ni za ka yi waka ya kalle ya kalle ya haya bin mahi ya ce kai dai ahmad na san tsantseninka da addininka ba zai bari ka kai mun haka ba za kuma a haɗa baki da kai a mun haka ya kalli ahmad ibn mansur al-murari ce kai kuma kayi kaɗan baka isa ka ce za ka zo gabana kai masa ba ce na san wannan shakiyancin wannan shakiyin wannan maha'incin haka ya fi saboda rasu ya sannan ya sa sai ya kutufi wannan shi ya haifar ya doke shi sai da ya taga-taga ya faɗo daga kan dakalin amma sai ta yi jazakallahu an al-islami khairar jaza in ji shi ya haifu Allah ya taka ma da alheri sai da suka fito suka taso ya ji jiki saboda dukan da aka yi masa da kafa don dukan sai sosai sai ahmad ya ce kaga sun taho kenan a hanya sai ce sai da na ce maka mutumin nan yana da hadda karka jarraba shi yanzu gashi ka wa kanka an maka bugun gaske sai ce wallahi larafasatuhu larafasatuhu ahabbu ilayya min safrati aini tafiyan nan da muka yi wannan hadisin da muka je muka kwaso a wajen sa Razak? wallahi dukan nan da yayin na fi jin daɗin sa ma fiye da tafiya saboda na lura ashe mutumin nan yana nan da kwakwalwarsa duk abin da aka rawaito a wajen sa daidai ne Abu Nu'aym kenan Allah ya ji kansa da rahama karka hada shi da Abu Nu'aym al-Asbahani shi wannan sunansa Ahmad ibn Abdullah al-Asbahani kuma shi abin nan ya rasu shekara ta 430 ne ko da 60 akwai. shi mai hilyatul auliya ke shi ko wannan 218 kaga a tsakaninsu akwai tsiran shekara 200 wannan shi ne wanda ashabul kutub suke ruwaya a wajensa abu nu'aim fadlu ibn dukain قال حدثنا سفيان شين الثوري in dai ka ji abu nu'aim a gabansa an ce haddasa na sufiyar to ba Uyaina uyayna bane sauri ne so da shi ibn uyayna idan ya zo a isnadi in dai na su bukhari ne to da wahala ya zo maka a mutum na biyu sai dai a mutum na farko an gane amma in dai kaga sufiyanu a mataki na biyu a ya su bukhari to sauri ne an gane sauri ne saurashi shi sauri ya rasu an haife shi shekara ta casa'in bakwai kaga an haife shi akwai sauran sahabbai a duniya daidai ba su da yawa ya rasu kuma ɗari da da ɗaya shi sauri kenan Allah ya ji ɗansa da rahama an al'amash shine abu muhammad sulaiman ibn mihran al'azzi al-kufi al-kahili maulahu imamun mai fiƙa sai dai yana yin tadlisi amma ruwaya sauri daga gare shi ta daga cikin a tsaftar ruwayoyi a ya su shekara ta ɗaya da arba'in da biyar ko da takwas ko da bakwai an haife shi shekara ta sittin da ɗaya a amashi an ibrahim ibn yazid an naka'i abu imran al-kufi Allah ya ji kansa da rahama an haife shi a lokacin halifancin muawiya shekara ta 46 ko 50 ya rasu shekara ta 96 tabi'i ne fiqa an hammam ibn al-harith ibn qais an-nakhai al-kufi al-abid ya rasu shekara ta 65 bayan hijira kuma fiqa ne ibn hajar yace fiqatun abid عن حذيفة ابن اليمان رحمه الله تعالى ورضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب قال حدثنا أسامة عن يزيد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن, أبو عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء طيب، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فتبعهم الجيش فأهلكهم واجتاعهم فذلك آه فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق an karbo daga abu musa al'ashari allah ya ƙara yadda a gare shi daga annabi sallallahu alaihi sallama yake cewa manzala sallallahu alaihi yana cewa inna ma masali wa masalu ma ba'athani allah bihi ni fa kwatance na da abin da Allah ya aiko ni da shi kama sali rajulin a ta ƙauman faɓa ko kama misali mutum ne izo wurin wa'insu mutane sai ya ce musu inni ra'aitul jeshe bi ainihya to ni na ga rindina da idona ta mayaƙa za ta kawo muku farmaki wa inni anan nazirul uriyan kuma ni ni ne mai gargadi al'uriyan wanda dan a saurare shi sai ya kwaba kayansa wata ɗabi'a ce ta larabawa idan mutum ne ya hango bala'i ya tinkaro mutane kuma mutanensa to Allah in yazo yace jama'a ku shirya ga bala'i nan ya tinkaro ba wani ma ba zai zo inda yake ba za a saurare shi ba amma yana zuwa sai ya cire tufafin sayar tunan take da babba da karami duk za a taho me kai haka har kake yin haka ke lokacin da aka ga yayi haka to fa an san lalle abin da yake faɗa gaskiya ne kuma duk abin da ya faɗa za a gaskata shi to shine idan mutum ya zanto ne gargaɗi na gaske wanda yake gargaɗin ne kawai ya kawo shi da sai a ce masa annazirul uriyan to maza Allah ya ce inni ana annazirul uriyan ko kaman mutumin ya zo yana cewa ni ne mai gargaɗi wanda yake tsirara fan fannaja'a ku yi sauri ai falzamun naja'a ku yi maza maza ku yi sauri da gaggawa kowa ya ta kanta to wannan mai gargaɗi da ya zo iga a mutanen sai ce to jama'a ga farin dina nan mai haɗa kaya ya haɗa mai shiri ya yi shiri mai shiga gida ya shiga gida mai ɓuya ya ɓuya, mai tattara iyalinsa da dukiyarsa ya tattara fa a ba'ahu min ƙaunihi sai wa'yansu mutane a cikin mutanensa suka yadda suka tattara kayansu suka yi shirin kare kansu fa'adilaju don haka tun da ya zo ya gaya musu su bari gari ya waye musu ba suka bi dare suka kama gabansu adilaja shi ne idan tsara billaini fa'adilaju suka bi dare suka bar garin ku ala halin da haka sai suka tafi a nitse tun da sun riga sun tashi da wuri fana jawo sai suka tsira don haka ba 'yan fashi da zo sun sami so kamar yanzu ne misali mutane sun zo sun yada zango a gidan mai ko a wurin sallah ko wani abu sai aka ce musu to jama'a wani zo ce musu jama'a na baro dajin wuri kaza na tarta da kidnappers sun ce daidai karfe kaza za su zo su tare daga wuri kaza zuwa wuri kaza to kuma dukkan ku sai kun wuce ta wannan wajen wasu suna ji sai suka ce to ai ba ma mu ga ta cin abinci ba ma ci in mun isa tunda yanzu ba sa nan suka tashi kaga an sai suka wuce wurin suka tsira har suka wuce da su samu annan masu masu garkuwa da mutane wa'ansu kuma ya suka ce kai dallacin ke da nafan za ka gani masu garkuwan za ka gani su kyare suka ma karyata shi har sai da masu garkuwa suka zo wurin in sun zo kaga ai za su kama su ka halakar da su to maza Allah sama yake cewa kadzaba ta'ifatun minhum wasu sai suka ƙaryata wannan mutumin fa asbahu makanahum sai suka kwana a wurin ko kuma fa asbahu makai eh, makanahum suka kwana a wurin fa sabbahumul jaysh aikwa da asbah farisi ga rindina ta jiran musu fa ahlakahum suka kashe su washtahahum suka kwace musu dukiyarsu fazalika masalu man ata'ani fattaba ma ji'tu bi to wannan shine kwatancan wanda izi yayi min da'a yafi abin da nazo da shi to an tsaze je lahira ba shi da damuwa wa masalu man asani wa kazzaba bima ji'tu bi da kuma misalin wanda ya karyata ni ya saba min ya saba min ya karyata abin da nazo da shi to anan wannan misali ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai saukin fahimta wanda duk wanda ya nutsu zai gane cewa wanda ya yi wa Allah ɗa'a ya bi manzan Allah sallama zai tsira wanda kuma ya ƙi wa Allah da manzansa ɗa'a to wannan shi ne zai halaka kuma ba zai ga abin da yake so ba sai isnadin hadisin abu ala shine abu kurai shine muhammad ibn al'ala ibn kurai al-hamdani al-kufi abu kurai ya rasu shekara ta 247 fiƙa ne da haddasana abu usama shine hamadu bin usama ibn zaid al-qurashi al-hashimi abu usama al-kufi maula bani hashim hamad ibn zaid sananne ne wanda shi ne. hamad bin usama bin zaid thiqa ne wasaqahu ya a mu'ayn bin ma'in sannan kuma imam zahabi Allah ya kansa da rahama da imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani kamar imam zahabi a cikin tarihul islam ko kuma inna a cikin tarihul islam ya nakalto daidaituwar halinsa sannan ibn sa'ad يسي sika مأمونا ma'amunan kathir hadisi يدل يكن يتدليس عن بريد an buraid ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري جيكا أبو بردن بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة جيكاني ko da yake a fiƙa ne amma yana kuskure shi sa imamu a zahabi shi kuma yace masa saduqun ne ana bi burda shine abu burda tubun abi musal ashari ko sun ce sunansa al-harith kuma sun ce a'a ismuhu kunyatuhu al-ash'ari al-kufi al-qadi an haife shi ko mu ce ya rasu shekara ta ɗari da hudu ko da uku ko da bakwai tabi'iyun ne fika babban alkali ne yana ɗaya a garin kufa kuma ɗaya daga cikin manya-manyan mutane masu albarka sai mahaifinsa abdullahi ibn qais abu musa al-ash'ari abdullahi ibn qais ibn salim ibn qadar ibn har al-ash'ari at-tamimi abu musa الصحابي الجليل يا يعني شكرا تهم سند ايكو تهم سند اكباين هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فأردت أنه الحق قال الإمام البخاري رحمه الله قال ابن بكير وعبد الله عن, عن الليث عناقا, عناقا وهو أصح sannan bukhari ya kawo hadisin abu hurairah ta Allah ya kare yadda a gare shi ce lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu wasu wastukhlifa abubakar ba'dahu aka halifantar da abubakar bayan annabi sallallahu alaihi wasallama a saqifatu bani sa'ida wanda Umar da Abu ubai da suka jagoranci masa mu baya a sannan mutanen Madina suka bi su sannan labari ya yaɗu kowa ya samsa sai na Abubakar aka nada aka zo aka dinga masa mubaya'a to farkon matsalar da sai na abakar ya tarar shine waɗansu daga cikin ƙauyawa da daɗe da musulunta ba da wasu masu ƙarfushin son zuciya a ransu da masu raunin imani cikin 'yan kasuwa da manoma da ma'abuta bisa shi da dabbobi sun ce sun daina ba da zarta wasu kuskure suka suka samu na shigo ha tun zaci manzan Allah ake ba zakkar da Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqata to sun ga cewa manzan Allah ake kawo sai suka ce tunda manzan Allah ya rasu shikenan mun huta ba za mu kawo zakka ba wasu kuma dama zakkar ta musu ta musu wahala to sai suka kiba da zakka to sai na bakar ya yi ƙoƙari a wayar da kansu su gane cewa ba da zakar nan wajibi ne Allah ake wa ba annaba ake bawa ba sallallahu alaihi wasallam ballanta na a ce in ya koma zuwa ga Allah an daina to sai suka ki ganewa to sai sai na bakar ya gane cewa akwai son zuciya a ciki da iya shege wa kafara man kafara min al-arab kuma aka samu wasu cikin larabawa suka kafirce saboda suna ganin kamar daular ta tsare dama wasu su sun miƙa wuya ne saboda tsoron kan daular ta mamaye su ta kame su su zama bayi sai suka nuna sun musulunta amma musuluncin bai shiga zuciyarsu ba galibin su kuma waɗanda ba su da musulunta ba ne cikin waɗanda suka zo a shekarun ƙarshe wanda ba ma nemo su aka yi ba labari suka ji suka ga yadda musulunci ya buwaya to sai suka zo suka musulunta kala umar li abi bakar to sai na abubakar Allah ya kare yadda a gare shi ya fito ya sanar cewa duk wanda ya ki ba da zakka a je a ja hankalinsa ya bayar in ya ki a yaƙe shi yadda za a yaƙi kafiri wanda bai imani da Allah ba sai na umar sai ya shiga wajen sai na abubakar a matsayinsa na mai nasiha قال عمر تيت لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله يا ذاك كياك متاني باين من زال سما ياتي an umarce ni da in dinga yaƙar mutane musamman nan annasa da ake nufi mashirikan jazira jaziratul arab saboda a lokacin musulunci ya gama ba da notice kuma ya gama karɓar ya gama haƙuri akan ƙasƙancin da ake jingina masa inda da can mai Allah ya ce alam tara ila allazina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus ai sai sun taso ya rasulullahi ya za a Allah sai ce kuffu aydiyakum ku dai ku janye kowa ya mai da makaminsa yanzu ba maganar yaƙi ba ce wa a ƙimus musala." ku ci gaba da sallah ba ruwanku da maganar yaƙi fasfah safhan jamila fasfahi safhal jamil afwan fasbir sabran jamila ku kau da kai ku kyale ku fu aidiyakum wa a aqimus musala. ba maganar yaƙi ba ne. to yanzu musulunci ya kafa daula kuma ba wai haƙura mushirkan nan suka yi suka miƙa wuya haka kawai ba sai da suka tabbatar da abu ƙarfinsu to yanzu musulunci dole ne shimfiɗa dokoki kuma ba zai yiwu a ce in zai shimfiɗa dokoki akwai waɗansu da za a lura da su a ƙin wani abu saboda su ba kun san lokacin da ake huduna a tsagaita da yaƙi to kuma akwai abin da in za ku yi dole ku yi la'akari da waɗancan da ba addinin ku ɗaya ba to yanzu kuma dole musulunci gidansa ne jazira ta zama gidansa da sai aka ba da notice ko mutum ya musulunta ko kuma ya bar garin ko a kashe shi ga haka aka yi ko manzala ya ce to an ce in yaƙi mutane har sai sun ce la ilaha illallah in ba za ka iya ba ka zo ka kawo kanka ka biya jiziya a kan kai arne ne kaskantacce a dinga ba ka tsaro da kariya ka san cewa kuma ba ka da ƙarfin halin da za ka iya tada zaune tsaye ba ka isa ka zo ka ce don me sai an mata kaza kai ma ba yanzu ku duba muna zaune a ƙasar nan kawai wasu fitinannu suka tashi suka ce wai su bisu yarda ba a cikin kudin najeriya akwai larabci a ciki su kuma saboda ƙiyayyarsu da addinin musulunci ba fa la ilaha illallah muhammadu rasulullah sau aka rubuta ba fa larabci ne an saka naira kaza wai su wannan tun da dai musulunci da larabci ya zo to su ba su yadda su ga musulunci ba a yawan kamata ya a samu wani tsagirai ce inda wanda ya isa ya zo ya canza amma sai aka ce wa ya kasar ba ta ba ce mu kaɗai to bari aka yi maganar majalisa a tattauna sai a tattauna a ce to shi kenan zuwa lokaci kaza za a ce amma yanzu in namu ne kasar muna da masu kishi sai a ce ku zo ku fata in kuna so ko ku je ku yi naku kuɗin in kuna so in kun isa inda mu yanzu dan an rubuta da larabci me yake ƙara mana me yake rage mana yanzu an an cire larabci zai rage zai rage kima kuɗin ne hasali ma ba a yi shawara da mu ba aka rubuta da larabci abin da yasa saboda a cikin mutanen mu akwai wa'anda ba su yi boko ba amma sun karanta alkur'ani sun san larabci kuma sun asalin rubutun ajami da shi ake komai har unguwanninmu da ajami ake rubuta sai a rubuta da ajami a rubuta da hausa boko ko da bature izo ya same mana rubutunmu da ajami wai to su tun da abin yana da alaka da musulunci to anan dole ne in za ka zauna da wani wanda yake ba kai ba kuma ya zama ba kai ne mai iko ba ko baka ita kai wani abu sai ka lura da shi to a lokacin musulunci sai ya zanto ya yi girman da wannan karar ba zai iya yin ta ba domin in ya ce zai ci gaba da yin ta to akwai hukuncen hukuncen da ba za su yi ba sai aka saka dokar cewa umirtu an uqatilan nas duk wanda yake wannan yankin kawai ya musulunta in ba haka bai zama kaskantacce bai isa ya hana a saukar da dokoki ba zala ya ce hatta ya ƙulu la ilaha faman qala la ilaha illallah wanda duk yace la ilaha illallah to asima asama minni malahu wa nasahu to ya tsara dukiyarsa da rayuwarsa ba zan turo sojoji na su fara masa ba illa bi haqqihi in ku har za a taɓa dukiyarsa ko a taɓa rayuwarsa to sai dai in dukiyar ce ta cancanci a taɓa kamar wanda ya ƙi ba da zakka to shugaban al'umma zai tura a ƙwato zakar a je a mai da shi gefe a kirga dukiyarsa a fitar da zakkar sannan a ga nawa ya rage dukiyar ta a raba a ɗaurin yi kuma wannan rabin tara ne kaga wannan an cira ne an kwata ta ƙarfi da yaji ba wai don a hakanan zikau ba ko kuma a'a ya kwaci dukiyar wani a je a kwato a bawa wanda ya kwata gwamnati ta kwata da kanta ko ya kashe wani gwamnati ta kama shi ta kashe shi kaga wannan akwai haƙƙin musulunci ne za a kai masa haka wa hisabuhu ala Allah to hisabinsa kuma yana wurin Allah subhanahu wata'ala to kaga anan ai ba a ce wanda ya ƙi ba da zakka ba a kashe shi sai abubakar allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce wallahi la'uƙatilan na man farraƙa bayanan salati wa zakka na rantse da allah wallahi sai na yaƙi duk wanda ya raba tsakanin sallah da wa inna zakata haqqul mal domin zakka wani haƙƙi ne na dukiya kamar yadda sallah take haƙƙi na jiki wanda baya sallah ya bar addini to wanda ya bazzaka da gangan yana jin bata waje ba ya bar addini ya ce wallahi lau mana'uni iqalan na rantse da Allah da za su ibani igiyar da ake daure gwiwar raƙumi don kai ya gudu wata igiya ce yawanci ba sayar da ita ake ba a lokacin a banza ma za ka same ta to amma dai ai taka taka ce in wani ya daukan maka ita ka ganta a wajensa zaka ce ya sace maka igiya ko tana da monetary value tana da dan matsayin ta tunda akalla zaka iya cewa da Allah siyar min kuma a siyar maka amma dai ba wani tsada ne da ita ba kamar yanzu misali a ce menene ne abin da yake ba shi da wata tsada eh kamar me eh fiya wata a fiya wata a yana da daraja su eh kawan biro kaga biro ba wani za ka iya ba mutum aro ma ba sai ka ce dawo min da shi eh kamar ciya ita ba ciyawa kamar tana da ɗan kima a wajen masu zuwa su yi wuta kamar dai biro da kake ko murfin biro yanzu nan zaka ba mutum aron biro in kaga zai tafi da shi ma in ba wani biro ne mai tsada ba ba ka ma cewa dawo ka bani biro wani ma sai siya ya ajiye su da yawa saboda in yi wani ya bata ya dauko ni ba wanda zai duba aljihunsa ya gabe gabiransa bai yayi Allah ita ce wanda shi ya sace mai bai ce ba ma ka kawowa a ranka cewa an sace maka biyu ko ba gaskiya ba to annabi sallallahu alaihi wasallam sai na abubakar yake cewa wallahi law man'uni iqalan da za su hana ni irin wannan igiyar to nan igiyar iqal shine balarabe yake daukar ta ko ya rata ta anan ko ya sata aka sai dora ta akan sa, shine yau da gobe ta zama kwarkwaro da ake sawa wanda yanzu ake sai wasa iqal asalinsa kenan raƙumi ne ake ɗaurewa a gwiwarsa don ya zama kamar yana langa ga ba zai gudu ba kenan duk inda yaje zaka zaka iya ristasta to law ba sauti ne law uni iqalan da za ku hana ni wannan abin rataye wa abin daure gwiwar rakumi kanu yu'addunahu ila rasulullahi sallallahu alaihi in dai a lokacin annaba ana ba da shi laƙasaltuhum ala mana'i wala da sai na yaƙe su saboda sun hana shi mana komai kankanta abu in dai za su hana mun abin da suke ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama to sai na yaƙe su akan hana wannan abin law iƙalan iqalan kanu yu'addunahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala mana'ihi faqala umar sai na umar ya ce wallahi ma huwa illa an رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال ba kawai da naga Allah ya haskaka kirjin sayyidina abubakar ya bude kirjinsa akan lalle ya ki wa'anda suka hana zakkan fa araftu annahu alhaq sai na gane gaskiya ce bin annabi sallallahu alaihi wasallam anan mahallin shahid anan ne mahallin shahid alakar wannan da iktida'u al-iktida'u bi sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ana har abin da manzon Allah yake karba ake bashi to yanzu tunda a kujeran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wanda diya ya iya yi abin da ake yi a lokacin annabi za a iya yaƙarsa ma'ana shugaba zai yaƙe shi ƙala bin a ya haya bin abdullahi bin bukair al'urashi abu zakariya Shami al-misri وعبد الله ابن صالح الجهني أبو صالح المصري wayannan guda biyun su ma sun rawaito daga laisu bin sa'ad a madadin utaibatu bin sa'id to wayannan abdullahi bin bukair yahya bin bukair da abdullahi bin salih da Qutaybah ibn Sa'id su uku nan da suka rawato daga lai to a ruwayar Yahya ibn Bukair da Abdullahi ibn Saleh a madadin law uni iqalan shi kuma ta suka law uni anaqan al-anaq kuma ita ce yar ƙanƙanwar jaririyar akuya inda zan zo karbar zakati ce zamu baka amma wannan ba zamu bayar ba kuma inda suna bayar da ita a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama to fa sai an yi ta tabar za da su wallahi sai sun baya sai na abokan kiran Allah ya ƙara yadda a gare shi قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثني إسماعيل قال حدثني ابن وهب وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حسن ابن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حسن وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته آه، ومشاورته كهولا كانوا أو شبابا فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه قال فأستأذن لك عليه قال ابن عباس فاستأذن لأيينة فلما دخل قال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل فغضب عمر حتى هم بأن يقع به فقال قال الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله سلامتنا سلامتنا على أبا لوكتي يا قارئ ta shi kenan a wannan hadisin sai mun zo Allah ya da karatu mana sati mai zuwa sai mu fassara shi mu ci gaba abin da muka tsare dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya sai mana subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin